أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ƙasa suna aikata ayyukan barna suna yanki zumunta da ‘yan uwansu suna yanki zumunta da ‘yan uwansu bala'ika da la'anahum na suna da Allah ya ba su san mawa ya kuranta su a ya lagi da sauraren gaskiya duk inda aka faɗin gaskiya za su yi ƙoƙarin kauce ma wurin wa amma kuma ya makarta idan su an ɗari kilomita daga hanyar shirya kun gani wato duk mutanen da kai yanke mata da yan uwansu Allah ya la'ane su kama wanda kuka gani ulaiikal ladina la'anahumullah duk wanda ke yanke mata Allah ya la'ane su wanda duk ya yanke mata da yan uwa ne cikin ya ce ya sada mata da yan uwa ne addini ya ba da umarni a sada da mata ko da tsakanin musulmi da kayayi da addini ya ba da umarni a sada da mata ya ce ku sada mata da yan uwanku duk wanda ka yanke zumunta da yan uwa ne da zai yi albarka ba domin ma'anar la'ana nisanta rahamar Allah ga wuri inda duk rahamar Allah ta ba wuri to azabar Allah ko ta zo ga wuri saboda haka ko kokari ku da zumunta da yan uwa abubuwan da muka gani da waɗanda muka ji wato ba su da daɗi game da zumunta yaro ya iske da gida ya ce malam ɗan a kan na kano wato kaka ne ya kawo min shi makaranta ana nan zaune tare da shi sai ya fara girma da ya fara girma sai ya fara da kuɗi bai samu kuɗin barin nan sai ya zo iske ne ya ce malam kai min addu'a zanna kano na ce mi za ka yi kano ka zanna inda aka kawo kamar karatu ya ce malam wallahi yanzu ban kai a makaranta na ce ni yasa ya ce son nika in ce kano in dawo in samu kuɗi don in sai yan uwa yaro karami yawanci zai na ita ya samu kuɗi don ya sayi wani ya ce wa layin ba mala in ba ka da kuɗi ko mutum ɗan wanka na ce haka ba ɗan wanka na ba mai ce ɗan wanka na yan ba kuɗi a gare ka ba jama'a irin wanga abu da kuke yi gaskiya na bincika haka kuma na karanta wani littafi sai na gan shi haka nan wato kuɗi suna da amfani don kana sanin ɗan uwanka da su inda kana iyawa duk yan uwanka kana sanin kana sanin da wannan mai littafi yake bayanin fa'idar kuɗi inda ana aiki ya ce mutum zai gane yan uwa ne kamar wanda yaro ne ya faɗa don yake ya gane yan uwa ne to yan uwa musulmi idan zumunta ta zama in babu kuɗi ba a sada ta ba a wasa maramar Allah abinda na so ku lura da shi ke inda ya zan ba a sada zumunta da mutum sai yana da kuɗi sai an sanya an ta wuri ne ana samun wani abu sannan aka tsara zumunta da shi ba a samu rahama Allah la'anar Allah ake samu saboda haka annabi ce ya yi silu a rahamako walau bisala ku sada zumunta ku koda da sallama saboda haka in kun san mutum ɗan uwanka ko ba ku da nan bashi ku ce ku sallama assalamu alaikum yawa mai yaya gida duk gidan ga lahiya da wai ke eh, lahiya da kowa lahiya da lahiya to Allah shi ƙara muku lahiya da lahiya ni na koma dama na zo ne kawai ko ba ka da kuɗi ka sada zumunta da wani amma kai ko mai kuɗi ba wadda wanda ya da zumunta za ka sa da wa? kai aljihu ka ka sa abu ka ɗebo ka sayo abinci ka sayo yadi ka sayo atama azumi na iya to sai ka biyan wanka wanda ya samu turmi guda da wanda ya samu mutum biyu daban da mashadda guda da wanda ya samu wanda na shadda bai samu a Tauha ba haka za ka tibit wanda a baki inda kaka iya. sai ka tsaya a samu littahi a rubuta baɗi in an ka tashi sai a fara da waɗannan da ba'awa da ba duk zumunta su gudata inda an ka tsaya ka a bashi ba a rubuta ba dai a tuwa a daba wanda ko kaci ne yana so kana so da bayyana ya gadi shekara wuri guda ko kaci ne wanda da an na ba ba raba baka bashi ba wani baka bai kuma ka bai ko ka ce dan wanka aka kaso ki bai yadda aka kaso saboda ka takarda aka samu a rubuta waɗanda da an ka ba suna na rubuce nan abin da an kai wani ya tsaya to bari sai a tura daga nan a fara da waɗanda da ba a ba ba haka ake yi mai kuɗi bai sa da zumunta haka nan da ba kamar wanda abin da kun ka karanta cikin buguya su su sa da zumunta gare ka da bakinsu da ziyararsu kai ka sa da zumunta gare su da kudinka da abin da Allah ya koyi ka amma yadda ake walakantar da zumunta yau alama ce wadda ta nuna ba za a gama lahiya ita dai ta ishe mai tana kasar ba walakantar zumunta jama'a kuna zuwa wajen wa'azi kuna je ana wa'azi ku sa da zumunta akwai mata yan uwa akwai maza yan uwa mata yan uwa ka aika matarka ko ka aika ka ko ka aika biyarka zuwa su da abin da kaka iya mace abu alheri ɗan kaɗan isar ta shi ne mace ba kamar namiji take kamar ba ƙauye ke mace gama ba ƙauye ke abu ɗan cino ka isar ta ko san ba ƙauye ɗan abu ɗan kaɗan ya isa shi ta murna shi ta a ta alheri idan kai mai alheri to haka mace take ita ba to ku sada zumunta da yan uwan Allah ya taimake mu ya ba mu ikon sada zumunta Allah ya kare mu daga yanke zumunta da juna kuma Allah ya zauna da mu lahiya shi da mana koyi na alheri Allah ya nisan nisanta la'ana ta gare mu afala ya tadabbaru na qur'an afala ya tadabbaru na qur'an am ala qulubin aqbaluna afala ya tadabbaru na qur'an shin su mutane ba su tsayawa su fahimci alqur'ani da kyau ko ya arifuna alhaqqa minhu su gano abinda a gaskiya daga alqur'ani am ala qulubin ko ko am ala qulubin lahu ko ko ga bukatun su a a akwai makullayyanta wato ko an kulle bukatun su ne fala ya famuna ba su fahimta alqur'ani kun gani bayan ya ambaci zumunta ya ce shirme da mutane ba su tsayawa su banci alkur'ani ko ko an samu kullayye ne an kulle bukatun su wannan ba kullu zuciya ce ba ya kamata shi hankuri da yan awa yan uwa duka yan uwa ne musamman kun ga rayuwa ce wani dan uwa wato ba ɗaya yake da wani ba wani bai san ciwon kai ne ba wani bai san ciwon kai ne ba wani mutum ya same ni muna magana da shi wata rana babban mutum na ya ce malam ka gani yan uwa matsala su akwai wahala ni ce ya hankuri da wahala su ya ce malam kuna ce ya mai hankuri wallahi wasu yan uwa wahala su kuma tsawon lalura su matsala gare ta ya ce min ka gani yanzu gidanmu da ni da duk wanda a gidan yannaina da karnaina babu wanda bai iya noma masara akalla buhu ɗari uku ya ce ya yi ne amma tunar da allah ya taimake ni ya ɗauke ni daga gida don ba nan jiha ba nan ma gabacin najeriya yake ya ce tunar da allah ya ɗaukaka ni ya ɗauke ni daga cikin mai sa abuja ya ce wallahi gidan mai zuba mai noman ko buhu in aure za a yi malam sun yi abuja in haihuwa an kai sun yi abuja duk wata lalura ta ta sun yi abuja ya ce malam lalurar ga ta yi yawa wasu yan uwa ba san ciwon kansu ba to duk abin da ya ka faɗi ba na san gaskiya ba taro ne ɗaya na ni nike kama don in ni kama mai abin ya macewa bai hashe wuce ya kashe biya shi yasa ɗaya nike kama mai amma na san ba su yi gaskiya ba wanda ka zanna a ƙalla ya noma buhu ɗari uku ya zanna wai ko buhu guda ya kasu sai ya ce yawo da kun kuɗi ya sayi kun ga bai kyauta maka ne ba kun ba haka ne ya kamata shi ba shi kuma kamata ya yi da zumunta da yan uwa ne to na sani wasu yan uwa haka na su wasu yan uwa ba san ciwon kansu ba da gara Allah ya taimaki guda ya ɗaukaka shi cikin gari to kowa da kowa kokari ya yi ya dawo ya aje kaya ne ya aje aiki ne ya dawo ya samu duniya wato mace duniya to ku kuma ku bayyana haka amma kuko da Allah ya ɗaukaka ku yi hankali da yawa kuko yan uwa ku bakwanta a mutum gwada domin cewa an kai ya taimaka muku ba ce an kai ya ɗauki lalura ku dole ba Allah ce yayi yi wajen yana magana taimakawa ya ce wa midil ba a taimaka ma kan uwa abin da ya kinan ba cewa yayi yi dole dole sai an ɗauki lalura ɗan uwa ba taimaka musu ya ce a yi to kuko yan uwa ku je ku wanku je ya nemi abin amma kada ku yanke zumunta ya ku mutanen da Allah ya ɗaukaka Allah ya gafarta mana da mu da ko Allah ya taimake mu mu tsare zumunta da kyawu innal ladina tar innal ladina ala adabi lalle waɗanda sun ka yi ridda bin nufaki sun ka dawo da minahici sun ka koma cikin addini suna minahici suka yi ridda ala adabarin suka koma ga bayan su min ba da mata bayyana lahun maroda bayan shirya ta bayyana gare su to a shaidanu da lahun shaidan na ya kawata musu yin ridda ai zayyana lahun ikitirafar kaba'ir shaidan ne ya kawata musu aikata ayyukan nan na gunubbai manyan gunubbai wa amlalahum kuma yan musu imla'i suna shifta ai madda lahum fil amal ya da musu cikin gurace gurace wal amani da tsawon guri bai fatahi awwalihi wato amla wallam a wa qur'a mai dammi awwalihi wa da thalithihi wato umliya lahu wa fatahi liyayi umliya lahu hu abin na abin na mabniyan lil maf'ul wajen ya lahu wa na'ibul fa'il aljar wal mutali ai lahu wato shedan ne ya kawata musu wannan tabiya. wa an amhalahum Allah ta'ala shi ko Allah ya jinkirta musu wa lam yu'ajilhum bil uquba bai musu gaggawa da azaba zalika bi lahu. zalika bi annahum qalu atawa ai da lalahun batawar da shedan ya samu nasara ya kwatar da suwa bi annahum ladi na kari huma na zalala don su sun ce sun iske wa'anda suka yi kyamar abin da Allah ya saukar sun kace masu ai lil yahudi bani kuraida sun kace ma yahudawan bani kuraida wannan nadir da yahudawan bani nadir na a alina zulul qur'an wayannan da suke kyamar sauka alqur'ani ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ma ilmihim bai annahu min indillahi duk da yake su yahudawa ne sun san qur'ani min indillahi ta'ala daga wajen Allah yake amma kuma suna kyamata hasadan don ɗaya hasada an sauka ga wani wanda bai cike su waɗa na nuzulihi alayhim don suna tsammanin a saukar da shi gare su sai an ka saukar ga larabawa to wannan shi ɗaya ne abin da ya kai yahudawa ga kafirci musamman yahudawan banin nadir da bani ƙuraiza wannan shi ne dalilin da ya kai su ga kafirci saboda suna zaton su ya kamata a saukar da shi ga wani wanda a cikinsu sai allah ya saukar ga larabawa wannan abin bai yi mai yahudawa daɗi ba kuma ita wannan adawa ita ce yahudawa ke tabi musulmi da ita yanzu sai ku ji wannan ƙasa ta larabawa ta rikici waccan ta rikice waccan ta rikice to wannan abin wannan adawa ta warko ita ce yahudawa ke umarni da ita saboda girman ka Allah ka tona musu asiri kowa ya gane su kuma ka taimaki musulmi ka hada kansu wuri guda kuma ka dawo da su ga addininsu na gaskiya kuma ka zaunar da kasashen da adda musulmi da yawa ka zaunar da su laya Allah ka gafarta mana kai mana jagora ya ce ma almin ga annahu min indillah duk da sun san qur'ani daga wurin Allah yake hasadan dan ɗaya hasada wa dama'a fi nuzuli ya da kwaɗayin ya sauka gare su sanadi ukun to su munafikai sun iske su suka ce musu sanadi ukun bi da al'amr za mu yi muku da'a ga sashi al'amur. ai al-mu'awana za mu taimaka muku ala adawati muhammadin ga adawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata sibidin nasi da samun mutane kasala an jihadi ma'a idan ya ce a ita jihadi za mu shiga mu sassauce mutane mu ɗora nuna musu kasu hita har wani koya ni ya hita muna iya da ƙarhin mu mai hita da na ya ƙeta wa ƙar haka ta'ala an hum Allah ko ya ta irin wannan da gare su bi ƙauli alam ilal ladina nafaqu Ladina nafaqu يقولون لإخوانهم

ga su tare da musulmi amma kuma ya kulu na la'ahawa ne in sun kahita da masallaci sai su ta wajen yan uwansu yahudawa ya kulu na la'ahawa ne himullabi na kafa suna cewa ga yan uwansu wayanda suka kafirta min ahli kitabi daga cikin ahli kitab la in kharajtu wallahi in aka fitar da ku daga ƙasar la nakhrujanna ma'akum wallahi muna hita tare da ku idan har yadda ya kore ku wallahi har da mu zai kora don ba mu zama tare shi muna bin kuma ba shi shi dai munafiqai na ka wannan magana wato wanda ya kowa iya karatun qur'anin na a duniya to kun san an ne na kwari shi aka ce su da rasulullah wato mai rukun sallama ga Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ce na alai rasulullah mai rikonta takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya san dan ubayi kuma bayyana dan ubayi ya taba sandan nan ta annabi da takalmin dan ubayi dogona in annabi ya cire takalmi kamin ya kawo dan ubayi har ya samu ranka ya samu ranka dan shi kasa yake can kusa ga kasa yake dan gajere na kwarai sai ya dauki sandan kuma ya rike ya ce wallahi baka taba sandan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shi manzo Allah yana da sanduna sanduna na sunna sanda goma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda Bukhari ya ruwaito wasu daga cikinsu. to eh, in ya tashi daga nan bayan an gama sallah yi hudu ba ta yi cewa ya ku mutane inna Allah qad akramakum bi ifati hadan nabiyyi fiku hakika Allah ya karrama ku da ya aiko wannan annabi cikin ku fasu ma'ula wa da ku saurare ku mai da kun ga ya gama bambadanci ne don a ci tare da annabi yake to da ya haita da wurin nan sai inda yan uwa ne min na kaba sai wajen yan uwa ne na kahire wato sai wurin ahli Ga gashi tare da annabi kudda kod amma kuma gashi tare da yahudawa kudda kod haka dan ubayi yake a cikin dare da yini yana kukullawa manzan Allah sharri a cikin dare da yini haka yake koyaushe to shi na Allah ya ce ba ku yi gani ga wa'annan da suka yi mina haici suna cewa ga yan uwansu kayare min ahalin kitabu da in ukhrijtu wallahi ya aka fitar da ku daga madina Allah na karu janna ma akun za tare da ku wala nabiyu fikum ahadan abada ba mu yi makowa da'a game da ku abada har abada Allah ya ce wa in kotuntun kuma suka ce wallahi aka yaƙe ku nan sauran na ku wallahi za mu muke to shi abin nan dan obai shi ne jagoran masu wayannan magana suna tare da annabi suna tare da kahirai to wannan al'ada ce ta munafukai saboda haka duk wanda ya san yana irin wannan baka al'ada cikin ku ya bari ba a ɗaukar sirrin musulmi akwai kai makarai minahici na kuma babba Allah ya kare wa kanu na zalika sirran da boye munafikai ke wa magana fa azarahu Allah ta'ala sai Allah ya bayyana ta ya sauka cikin qur'ani mu da abaya mun gajiya. wallahu ya ya'lamu asrarahum Allah ya san abin nan asrarahum ko israrahum bi kasra da hamza masdar wa bi qira'atin bi fatayya wato asrarahum Allah ya san sirrorinsu jam'a sirrin duk sirrin da munafakai ka yi Allah ya ce ya sani saboda haka duk abin da mutum ka yi na sirri ya faɗi gaskiya wannan abin na na fa'ida almasalakiya cikin wannan ayat wallahu ya alamu a sararun abin da fa'ida almasalakiya idan ka san Allah ya san sirrorinku to aikata alheri cikin sirri da faɗi idan ka san Allah ya alamu asrarahu to aikata alheri cikin sirri da bayyane tunda ya san duk abin da aka cikin sirri Allah ya gafarta mana wa kaifa فكيف إذا توفتهم ya zare يضربون بأنهم, بأنهم اتبعوا ما ألحد الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وكيف حالهم يا حال المنافقين da ya kasancewa iza ta wakwafin mala'ika idan mala'iku ta karɓar su ya dirbo na wajuwa wa mala'iku na bugun huskokinsu a yadda rabu na halin min almala'ika wato almala'ika ta yadda rabu na wujuwa mala'iku tana ta bugun huskokinsu wa adabarahun da duburorinsu ai duburahun bayan su yi makami abin hadidin da goma mai wato wani irin gwala'a dalili shi ne guda ko kuma biyu wato ittaba umma asqata Allah sun bi abin da ya husata Allah sai da suka dibi abinda Allah ka hushi da shi sun ce shi suka so duk abinda Allah ka keya da shi a duniyar nan babu kamar kafirci kuma wanda bai son kafirci bai son kahirai haka su ko suka ci kafircin da kahirai sun suka so kun gani ittaba'u ma asqatallaha sun bi abinda ya kusa ta Allah wa karihu ridwanahu sun yi kyamayyar da ta yi ai bi ma yurdi sun yi kyama da abinda ke yarda da Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana son musulunci sun yi kyamun musulunci Allah yana ƙin kafirci sun so kafirci wannan shi yasa Allah ya yi musu wannan azaba mai tsanani fa bada amalan kuma Allah ya fata ayyukansu ya Allah ka kare mu daga kafirci da kuma so Allah ka fidda shi daga bukata amma sai ballabina amma sai ballabina fi qulubihim maradun qulubihim maradun ko wa'anda cikin zukatansu akwai rashin lahiya na minahici suna zato Allah ya furija Allahu adganahu su munafikai masu boye minahicin su suna zaton Allah ba zai fitar da kiyayyen nan da suka boyo ba ayyu zuhiru ahqadahu Allah zai bayyana kiyayya su allah nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin kiyayya da suka wa annabi da wanda suka wa mu'mini Allah zai fitar da ita ga hibi walau na sha wala araina kan kai kuma manzon Allah ka kwantar da hankalinka walau na wa inda mun ga dama la'arai na kawo wallahi da mun gwada maka mana bakar nan ko su nawa inda mun ga dama da mun gwada maka su lakin ai laka shafna an ka alhijab da mun ɗebe maka shamaki ka gane su ga hili ka gane munafukai ka san ko su wane ne kake tare da su hatta tarahum ra'ayil aini hakka gan su gane ido abin na ta yajtami'una lokacin da suke taruwa inda na jawabu lokacin gana wasu lilmaki da ta bika don su kulla maka sharri wa bilmomini ne su kulla mu'minai sharri su yi lokaci bayan lokaci suna taruwa ko yanzu ko ina duk inda suke ku dibe su ku gani duk inda suke muna bakan kowace kungiya in aka je wajen haɗuwar kungiyar ku kalle su za ku gansu suna taruwa ko a tsakiyar jama'a ba su zata ana gane su ba su zata ana gane su na kowace kungiya suna nan cikinta amma in kana da hankali kana iya gane mala'ikan Allah ko wajen wa'azi an ka je don ka kallon su kana ganin ire-iren su yanzu su yi can su gana can su yi can su gana can su ba su da ganawa guda don duk wata alama ci gaban musulunci sun ka gani sai sun kiri junan su su san ina za su bullo mata saboda haka gane su bai da waya amma sai ga wanda ya san su wa kurratin lamu bi fala araftahu la araina ka wa fala araftahu kuma lalle za ka san su da simawa dada magana ta kare Allah ya faɗa ma annabi su fala araftahum bi simawa wallahi za ka gane su da alamomin su ai bi alamatihim zahira da alama su ta bayyana wa ta'rifuhum ayana ka gane su abin nan bayyane ja'a fi musnadil imam ahmad bin hanbali ruwaya ta zo cikin littafin imam ahmad bin hanbali an ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud Allah ya tona asirin munafiq kala dan mas'ud ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi mana huduba fa hamidallah yayi godiya ga Allah wa asana alaihi yayi yabo ga Allah sun makala sannan ya ce muna inna minkum munafiqi lalle cikin ku akwai munafikai tayi zahi manzo Allah manzo Allah tayi zahi yau inna minkum munafiqi lalle cikin ku akwai munafikai kuma sammaitu duk wanda nake da suna ne fal yakum ya tashi ban mai masallaci da sun makala kun ga ta yi zahi kenan sun makala sannan manzo Allah ya fara lissaftawa kum ya fula kum ya fula wane ta shiga babin masallaci na wane ta shiga babin masallaci na haka ya kama kidan munafukai hatta ma sittatan wa talabi har sai da ya kiri munafukai 36 kun ga ta yi zahi ke ya yi hankuri da su har an cimma hankurin manzo Allah ya yanke shawarar duk ya kore su daga masallacin ya ce duk su tashi su ban mai abin na masallaci ne ya ce abin na wale ya ce la fi abin nan da sha'o wa ila abin na nuna al'adama wato da ya ce abin nan launa sha'o wato ya yi haka ne li brazil ga eh, inaya don bayyana inaya wato kulawa ta yi lil bil irada da nahi ce in mun ka yi nihin mu gwada maka su sai mu gwada maka wala na wa kuma wallahi zaka san su alwawu abin wawu abin qasamun mazubun wato fi wala ta'rifanna wallahi la ta'rifanna wallahi zaka san su wa ba da ha abin da jawabu wato jawabu da jawabun asali wallahi za ka san su fi lahanin kauli ga magana wanda suke yi ba ta ma'ana cikin ma'ana irin waɗannan manganu idan ta kallamu inda ka in sun yi magana a ka. bi an yi uridu shi ne abin da su ɗora kau da kai suna yin wanka da jirwaye bi ma fihe ta hajjinin amurin musulmi da abin da ciki akwai aibantawa ga al'amarin musulmi kala amirin mumini na usmanu bin affan radiyallahu anhu amirin mumini na usmanu bin affan radiyallahu anhu ya ce ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu ala safahati waje babu wani sirri da wani bawan Allah ya yi duk wani mutum da ya ɓoye sirrin wata magana wani minahici wani sharri ko wani alheri cikin zuciya ta sai Allah ya bayyana shi ga gadon karon ga abin nan gadon shahida fuska ta wato ga faɗin fuska ta na aka gane ɗan sharri na ya kulla na aka gane wa faltatu lisanihi da kuma faltatu lisani wato abin nan tuntuɓin harshe ne irin tuntuɓin harshe ne cikin maganganu ne nan za a gane abin da ya ɓoye cikin zuciya wa bil hadisi cikin hadisi ya ce ma a sarra ahadun sarirata babu wani mutum da ya siranta wani sirri illa ka sahu Allah ta'ala jilbabaha sai Allah ya mai sutura da rigar sirrin nan in khairan fa khairun in alheri na ya azamai alama alheri a gane shi mutum na kwarai wa in sharran fa sharrun in sheri na sai ya bayyana alama sheri gare a gane mai sheri saboda haka duk abin da mutum kai ya taye komi mutum kai ya taye sai Allah ya tuna mai asiri sai an gane shi in ka gaba a gane ba waɗanda ba su iya ganewa ne amma duk waɗanda ka ganewa sai sun gane duk ko shirin da mutum ka kullawa ga shiga shirin amma da izinin Allah sai Allah ya tona da asiri haka ibnu kasir ya rawaito wannan ruwaya wallahu ya alamu a amalaku Allah ya san ayyukan duk ayyukan da kuka aikatawa masu minahici cikin jama'a suna yawo da anci anci don su rusa addini su cin wata bukata Allah subhanahu wata'ala ya san ayyukansu masu ayyukan kwarai Allah subhanahu ta'ala ya san su wallahu ya alamu a amalaku Allah ya san ayyukan ku ya jama'a ku aikata alheri ku daina aikata sharri wallahu ya alamu a amalaku Allah ya san ayyukan ku daina aikata sharri ku aikata alheri wallahu ya alamu a amalaku ku ijazi kun don haka dai saka muku bai hasbe kasadikun gwargwadon niyoyin kowa da aikin da ya gwargwadon niyya akwai wanda ya tahi don ya ƙetare littahi da ya gani ƙasa ya ga babu wurin da zai bi sai ya mika ƙawata ya ƙetare shi sai ya take shi wallahu ya alama a amalaku allah ya san niyoyinku ni ya kafo can ka take littahi ya sani ni ya kaba take shi ba ƙetare shi ka teka yi allah ya sani zai saka kowa da ni yi ne allah ya gabarta mana allah shi mana jagora allah ya mana ƙarshe mai kyau wala nablu ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو kuma ku yi da matsalolin rayuwa mutum bai samu wanda ya kaso ya ku jama'ar matasa ku yi hankuri ku daina gaggawa ku yi hankuri ku daina gaggawa wala nabdu wallakum hatta na alamal mujahidin minkum wasabiri sai mun jarraba ku mun gane mujahidin minku mun gane asabiri wa nabdu wa akhbarakum ko mu jarraba labaran mu jarraba labaran sai mun jarraba ku wala nabdu wannakum ayyuhal muslimun lalle za mu jarraba ku ya ku musulmai qabla an nubrada alaykum al-jihad kamin mu rallanta muku jihadi hatta na halama ilma buhuna almujahidi na minku har mu sani sani na bayyane musamman su iya jihadi cikin don ta hanyar magana ka aka gane in kana da dauriya da hankuri ana gane ba in baka da dauriya da hankuri cikin magana ka ana gane ba wasabiri na fi aljihad magana masu hankuri cikin sha'anin jihadi wa gairihi da wani ne mina da'a ce na da'a wa nabdu wa akhbarakum jarraba labaran maganganun da ku Allah ya ce wallahi sai mun jarraba ku har da maganganun da sai mun jarraba har da maganganun da kuke mana jarraba ku ku san ka sanin ku zan ka sanin magana da kuke faɗi ku sa hankuri cikin zukatan kuma ku san abin da kuke faɗi duk abin da kuka yi ku sa hankuri kuma ku san abin da kuka faɗi Allah subhanahu wata'ala ya samu kuma mala'iku suna nan biye da ku wa nabluwa akhbarakum min da'atikum jarraba labaranku na da'ar ku isyanikum da sabon kubil jihadi wa gairi a cikin jihadi da sa ya ce abin nan bin nuni fa'ala a akalafa fi wala na wanda ku. fi hatta na alama fi wa kabara ku. Allah ya ce duka sai na jarraba ku kuma sai na gane komai da komai sani na gari saboda aka bi abubuwan da kuma ganin muna yi Allah yana iya gane komai amma Allah marubuci na Allah rubutu ya kabi ya san komi amma Allah marubuci na rubutu ya kai shi yasa ko magana sun kai sai ya ce za mu abin nan na kutubu shahadatahu wa yus'alu za mu sa a rubuta shi da sunan duniya sai lahira a muskan wa ta littafi to don irin wannan ka'ida shi yasa ya ce abin na abin na na mala'iku mana kusa gare su kuma kun muna rubuta abinda sun ka gabatar da sawunsu saboda haka allah rubutu ya kabi suna da ton lana alama sirrahun wa najawahun bal wa rusuluna ladayhim yaktubun bal wa rusuluna ladayhim yaktubun saboda haka Allah ko ni rubuce yi, shi ɗaya na yasa ya sa mala'iku guda biyu guda an lamini guda an shimalin ƙarida kiraman katibi na ba ta tamalu wato abin da lai an manowa ga sa su saboda ɗai a rubuta ya an zo ranar lahira a ɗauko a ce ma ikira aka ta maka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم alaika asiba wani tada bayan nama ya tade linausi wa ma kwalla bayan nama ya وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث ya rubuta ranar kiyama sai a ce ma ya kira ake ta baka kafa bin suka da yawan ma'arika su ga kawai ka ɗauko da ta hanka ka karanta ka isa ka zama mai hisabi karanta da kanka gani rubutun da ya gani saboda haka komi kuka yi ku rika yi a hankali mala'iku Allah na nan bai da musu na rubuta Allah ya taimake mu Allah ya yi mana karshe mai kyau Allah ya yi mana karshe mai kyau wa abin na na eh, eh, lallade إن ne كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا su sun ce ba su bi kuma sun ce ba su bari a hanyar Allah su ba su bi kuma ba su bari a bi kowa ya addinin gaskiya su ta cuta ta sun danna ka lafi hanyar gaskiya ko shakon rasu da suka saba wa man ko sun ka saba wa man zo ga abin da ya zo da shi min ba da mata bayyana lawan burhuda bayan gaskiya ta bayyana gare su gaskiyar nan shine ma'ana sabilallah ita ce hanyar Allah wasan do'an sabilallah wato bayan shirya ta hanyar Allah ta bayyana gare su sun ka danne ta to lai ya dora Allah a ba su ya cuta ma Allah da wani abu don mutum ya tsaye yana ta faɗa da sha'anin addini yana ta faɗa da sha'anin addini ya sani kai ne ɗaya ya kawo hasuwa lam ya dora Allah ba za su yi cuta ma Allah da wani abu ba wasu yau da amalar kuma Allah zai ba ta duniya ba ayyukan nan nasu muna makayi na kulle-kullen makirci da suka da ibdalil haqqi don su bata gaskiya wa sadda nasu anu da kuma kokarin da suka su danna mutane daga gaskiya duk falayen jahu na fi saddihi ba za su yi nasara wajen danna musulmi an sabilillah ga hanyar Allah saboda kun gani yadda inda an fahimto inda a ce ana yin nasara ga danna mutane daga addinin Allah da yanzu babu addinin yanzu ku dibi kayarai duk wata kungiya da kun kajiya sun ce ta agaji ta sun kakawa suna ansa kuɗi ga ƙasashen duniya suna ɗiba cikin wannan abin suna taimaka mu ƙungiyoyin na addini shi na kuma ganin suna shigowa hannun haka inda muke a shiga daji a yi asibiti cikin daji wai masu wa'azi na su yi asibiti a sauko manyan motoci ana majigi ana kiran mutane ga damuna irin warakawar warkon damuna a taho da abin na galmunan noma da shanu a wasu a basu galmat a ce bashi ta in galma ta kamata da shanu na a bashe su dubu goma misali sai a baka su dubu biyu da ɗari biyar a ce almasihu ya ce a yahi maka saura kun san ba ga jikinsa suka ɗiba kuɗin nan ba a yi ma aiki a yi jinga da kai dubu goma a yi ma tiyata cikin daji ba cikin daji an kawo asibitoci a yi ma tiyata a yi jinga da kai dubu goma a gama a ce ka ba da dubu ɗaya almasihu ya ce a yahi ma wai jan hankalin na aka ga wani abu to kun san waɗannan kuɗin da suka bai da telolin da suka rabu cikin daji teloli da suka rabu kun san ƙarya na ba su masu azumin ka samun kuɗin nan ba da takin zamani ba duk suna raba waɗanga abubuwa da ba da magani kyauta duk suna yi to duk wannan shirye-shiryen da suka yi ba a ma daɗe ba wani babba daga cikinsu ya tara mutane da majigi ne da komi hannu na ta da kaina na taka ni ta garin ni ko iski babu shakka tunga tunga ga su 'yan ƙanana ya tara mutane da yawa sai ya te ganin gidacen kasashen su na turai ko da ya dawo Allah ya ba mu sa'a duk sun zama su kuma komi ba mu ba su ba innal ladina kafaru yunbiduna amwalahum liyasudu liyasudu an sabilillahi thumma yunbiduna fasayunbiduna kafinta suna ciyar da dukiyoyinsu li do'an an sabilillah don ɗai su danna mutane daga addinin Allah Allah ya ce kyale ne da su basu yunfiquna za su ce da dukiyar mata kuno alaihim hasaratan sannan ta zama da abin nan ta zama hasaratan nadama gare su ta zama nadama gare su sun mai gulabu sannan a rinjaye su na kafaru ila jihar na mai yuhsharun da su da komi su yi nadama su yi bakin ciki kuma zuwa ga jahannama za a tada su malam shi dan mutumin nan da ya dawo shi wani mutum guda daga cikin mutanen kusa da su shi muka magana da shi ya ce wai da wannan mutumin ya dawo ya kiresa ya ce wai ya yasa su mutane duk sun ka fara gane addinin ga na kiristanci wai sai su zan musulmi wai tambaya shi kai to wanda ma ya ka tambaya shi ma yanzu abin nan yanzu mun zana mai suna suna ya shigo har mun zana mai suna ya wata sunan da ya kasu cikin sunayen malamai kuma mun samu yana da shi ma zama yawa a te kuma a koma tara mana wasu kuma an tara mana su a ba su abin da aka ba su taru kuma a te ganin gida mato ɗaya rana ɗaya rana mu shigo ba zai mun ba su wani abin da muka ba su bai kai ya kawo ba bai kai ya kawo ba kuma duk su musulunta Allah ya ƙara ma abin nan wa'anda ba musulmi ba Allah ya ƙara musu musulunta Allah ya ƙara musulunci ɗaukaka wato ala ayyati halin shi musulunci addinin Allah na inda makirci na mai sai baya da yanzu babu shi to shi musulunci addinin Allah na duk gehen da an ka ce akwai Allah wannan gehe to ba a jaya wannan gehe duk gehen da an ka ce akwai Allah wannan gehe to ba a jaya shi Allah ma Allah ya gafarta mana Allah ya kara daukar musulunci da musulmai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا sannan abin na wata mai yadda bi zalikal mu'minun mu'mine sun ka bambanta daga munafikai mu'mine al-mukhlisuna masu ikhlasi qala lahum Allah ta'ala sai Allah ya ce wa mu'mine ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani na gaskiya sun fi imanikum fi imanikum to ya ikhlasi fi imanikum a cikin imanikum adiyu Allah ku yi ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala wa adiyu rasul wa manzo ne biyayya wala da zuwa tuqdu a'malakum kada ku ba ta ayyukan ku bil ma'asi da ayyukan sabo makala wato kada ku ba ta ayyukan ku da sabo da ayyukan sabo suna ba ta ibada mutum yakan yi ibada shekara saba'in barna guda ta lalata ibada barna guda ta lalata ibada Allah ya gafarta mana Allah ya kare innal ladina kafaru innal ladina kafaru matu wa kufarin sannan suka mutu suna kafirai walan ya gafir Allah lahum har abada Allah ba zai gafarta musu Allah ka kare muka da kasa a cikin wala ta yi wala ta yi kira zuwa da sarki wato sulhu bi fata yasini wa qura'a bi kasra yasini ai as-sulhu wato ta kai kira zuwa ga ai sulhu ma al da tare da kafirai to zalake ta mu in kun gama da su ai ta bugawa har su sheka su ma da su ma da ba su zato alheri ko ma da ka zato alheri ya za ku bari a ku kira su ai sulhu dai al-qahiruna wayanda za su samu abin nan rinjaye kafirai har abada wani jumlatu halin da'ima wato antum a wallahu ma'akum bil auni bil auni wal nasab musulmi ku daure kware wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bil auni wal nasab da taimako ne da nasara ce yana tare da ku walan yatirku a amalakum baya na kasa muku ayyukan ai sawaba hala da aikin ku bai rage ta wala takahu wala takahu al maut an al jihad saboda ka ku ji tsoron jihadi ka ku ji tsoron abin mutuwa ga jihadi mutuwa lokaci gare ta na karanta muku nan kala Khalid ibn ya yi kuka ya ce duk inda jiki na yake babu inda ya kai ba da aka yi wa inda ba a sare da takobi ko an ka sokai da mashi ko an ka halbai da kibiya ba har cikin wando ne babu inda ya kai ba da aka yi wa inda ba a sare da takobi ba ko an ka sokai da mashi ko kibiya amma ga shi bai mutu ba don jihadi ba shi ka kashewa ba sara da halibi ba shi ka kashewa ba amma ga shi bai mutu saboda haka kada ku ji tsoron ya abin da Allah ya sa ku don gudun mutuwa mutuwa ba a yanta sai lokaci ya yi kowa kaga ya mutu lokacin mutuwa ta yi saboda haka kada ku yi rauni ya ku jama'a ku ci gaba da abin da Allah ya sa ku mal hayatud dunya mal hayatud dunya laibun wa wa kuka gani ai ala shigala ha shigala da ita laimu kamar misalin wargina wal hawan da kuma shigala ai batilin wa abubuwa ne na barna kawai da rufi babu tabbas ga duniya yanzu kaka ganin mutum duniya ta yadda da shi ta saurare shi ya tara kudi yana haɗin kar wani kan shi na cikin hali ne yanzu sai a waye gari a ce ya rasu kun duniya ko ta nuna mai kamar jin daɗi zai yi yana wata irin gina sai ka ji an ci ya rasu ko kuma wata rana ka ji an ciya, ya yana can an kama shi eh wata matsala ta shigo an kame shi yana can tsari in ba duniya ba wa'ad da yawan gari to haka nan na take ba ta da amana ba ta da amana kada ku karkata gari ta karkata ga aikin Allah wa in tu'minu billahi idan kuka ci gaba da imani da Allah ala annahu huwa alladhi yamliku al-mauta wal hayat in kuka yi imani da Allah kuka yarda cewa Allah shi ya mallaki mutuwa wal hayata da rayuwa hada shi ɗaya ka iya kashewa shi raya wata ta kun ka ji tsoro ne ai ta tamatsalu awamira kun ka bi abubuwan da ya yi umarni wata shanibu nawahiyar kun ka nisanci abubuwan da ya hali gare su to ya uta kun ujurakun zai ba ku ladar da kin kula da a teku saboda da da kuka yi wata wabi ya ba ku sakamakonta wa huwa jawabu ashar wala ya yas'alwa wala yas'alkum amwalakum bai tambaye ku dukiyoyi zai abin nan ziyadata ala zakat bai duk dukiyar da an gare ku bai cewa in kun kai da zakka bai cewa dole sai kun ba da wani abu bai cewa haka ne illa dai abin nan yana kwadaitar da ku bayan kun yi da zakka ku yi sadaka don kuma ruwa mugun abuta ga wajen larabawa in an kace ma marowaci to duk zagin duniya babu wanda ba ya maka sai an ce maka maruwaci don illa ce kwarai ruwa illa ce kwarai saboda haka Allah bai tambaye ko ce sai kun ba da wani abu bayan kun ba da zakka amma yana kwadaitar da ku kuma ku yi kokari ku yi alheri ku yi ta daga gehen abin na ruwa kakka yadda asibanta ka da ruwa ruwa mugun abu ta ba a kwarai ba ce Allah ya ce mu ya kare mu ai ziyarta halar zakatin da adda kala ta shiga bi yi wa tattaku wato ita zakka ke in yas'alkum ba إن فيحبكم تبخلوا ويخرج أذانكم إن يسألكموها إذا هيا تنبهيكم دوكيكم يانا يوان جاكو كاو ya ce bai tambaye ku bayan zakka bai yawan tambaye ku ku kawo sadaka ku kawo sadaka domin in ya sa'alkum wa in har yana tambaye ku balik fa abina bayan kofe kuma yana matsa muku ayyu baligu bi dalabiha yana isa matuƙa wajen neman ta kullum ya ce ku kawo sadaka adaba ala ashadi wa jawabu wa jawabu shari wato tabakar wato muddin Allah ya tambaye ku dukiya banda zakka ya ce yau ku kawo sadaka kun ka kawo an ka kwana ne ya ce ku kawo kun ka kawo jibi ya ce ku kawo ya ce to tabakar yanzu ruwa kuna bayyana kun gani kowa aka ce makawo kawo yanzu yanzu ana tasowa da shi kowa aka ce makawo kawo yanzu ana tasowa da shi mannu zai a fi habibihi ba daɗa wuyato duk wanda aka yi jayayya da shi ga wanda yake so to abinda ya koya cikin zuciya ta yana bayyana saboda aka kowa aka roƙo kawo kawo ku ba yanzu kwamitin marayi na an kakawa kawo ga wata guda sau ɗaya amma ku duba da ka ba ku takaici ko ba gujin takaici ne yana cewa ku kawo ku kawo to ai wata guda ɗaya na shi ya sa kuwa ganin idala ta zanna ta yanki shawara ce a kai yawan lancin lancin din nan a ce mutane ku kawo a sa kwamiti a tena a tena mun kashe wani sun kace mun kashe wani akwai wasu can waɗanda ka yi amma dai idala kan ta kashe wa to ba huta ba saboda Allah ya ce muddin ko shi ka tambaye ku yana ciyayen ku kawo gobe ku kawo ce ta kaduwa muku kuna yin ruwa ko kowane kwaye ya bincika ya jiya kuna ganin da yawa matan talakawa aure na mutuwa a te kotu abinda yaka fara hujja da cewa wallahi ba ta da nasiha to mi a rashin nasiha ta kullum da ce kawo na cewa tsakaninku da Allah ni Allah hita to wai ba ta da nasiya to ita da kayo alkawari za ka ba ta abinci ka ba ta abinci wani balle wanda kan gama da shi bisa hanya kwana biya na ɗin kwamiti makarantar nan ta mu wato ajujuwa za mu ƙara can waɗancan sun naɗa kwamiti masallacin nan namu kwanon nan za mu ɗebe can waɗancan sun naɗa kwamiti eh, abu ka za mu sayi da abu kaza kun ga wannan abu da kuma gani wato yana da sharri da yawa ko da kuwa gani ne a wanda alheri ce yana da sharri da yawa wannan abu da kuka yi saboda haka Allah ya ce in ya tambaye ku kuma ya matsa muku tambaya ku tabbatar za ku yi to shi da ya ba ku ya tambaye ku ya ce ku kawo yau gobe ya ce ku kawo kun kai rowa mai kuka zato da wanda bai ba ku ba yana ciya ku kawo yana ciya ku kawo to in kun gane matasa makarantun nan nan naku dan abin da kuka samu da kudin da tun da kun rige ko azama makan kudi ce haraka ba ta Allah ta ba sai an biya ta to abin nan da aka biya ku gyara makaranta ku da shi tun da kun ce harakan nan wanda aka haraka boko ta ana biya to ko nan biya aka yi ba haka kun ce ba ba kun kai wani lokaci ba mu idan Allah to abin nan da aka ba ko wanda ba ku idan Allah to ku ba ciki ne ku gyara makaranta kuma ku gyara masallatai kuma ku yi hankali matasa na san irin wanda magana na kai ba ku san irin ta ne eh, na san ba ku san ta ku yi hankali eh, abinda abinda nika son ku gane na san wata rana za ku gane shi irin karatun ga da muke yi to na san wata rana za ku gane shi annabi ne ya ce duk wanda ya yi karatu karatun da ake neman yarda Allah da shi na addini amma manawa ce don ya samu kuɗi da shi lam ra'ayi ra'ihatul janna baya sha kakamshin aljanna kuma hadisi malama hadisi suka ce hadisin sahihu mai sharhi ce. in mutum na son ya yi bada kuɗi da ilimi ya ce, ta shi karatun boko Ya ce amma wanda ya yi karatun hannun aiki kaza ko aiki kaza ko aiki kaza don ya samu kuɗi ya ce wannan ya amma karatun addini ka yi ka to ka kawo islamiyya don ka samu kuɗi annabi ya ce ra'ayi ra'ihatul janna ka sha ka kamfe aljanna kai ka aljanna kam tun da ba ta gidan kuta ba ba ka shiga ta shari'a ba ta yadda ba mana idan mutum ya yi karatun addini mutane ba su iya karanta su sun ka tsaye shekar domin kai wannan abu bai halatta ya zaman su biya ka don ka ci gaba da wannan aiki ba shari'a abinda ta tabbatar bari in faɗa maka littahi ka je ka bincika eh, bari in faɗa maka littahi guda ka samu ka kaba'ir ka diba ka ga abinda ya halitta ka ga wanda bai halitta watakila kana iya karantawa to ka karanta ka gani in ka gani ka ga abinda na gani watakila za ka kama mini insha Allah insha Allah za ka kama min don mu samu mu daidaita aƙidan matasanmu yanzu matasa da yawa suna zuwa karatun tsakani da allah don su samu kuɗi suka zuwa ba don addini mutum ya je dai malam don addini amma dai eh, yanzu ka karanta ni ce kai dai yanzu ce ka karanta eh, kai dai yanzu zai na haɗa ma ka karanta ni da tun kai wadda ni ji ka tura magana ga kama min da kai in eh, allah ya so in ka karanta ina da tun in samu mace allah ya taimake mu kuma allah shi muna ga ya ce abin nan waya kurji in Allah na yawan tambaya ku ku kawo ku kawo waya kurji a riga ku zai fitar da ku kiyayyan nan ta ku cikin zuciya muddin ana cewa ku kawo taimako ku kawo taimako yanzu tana da gani ai a haka da ku kiyayya wa ba'a wa bugu da ku da kiyayya ku da dinin islam ga addinin musulunci min haisu mahabbatul amwali lokacin da son dukiya yake bil billati wa tabi'a shi son dukiya abuna wanda an ka halicci mutum da shi je billa ce wa ɗabi'a da kuma ɗabi'a wa mannu zai a fi habibi duk wanda an ka yi jariya da shi ga masoyi zahara da wuyatu to abinda a koyi ne zai bayyana tsakani da allah kuɗin ga kuke gani kowa na son su kuɗi ba kowa na son su kun san wasu wawaye na ka wallahi su malama da ba su son kuɗi ba buruwansu kaji wawa ba malamin da bai son kuɗi kaji abin da gaya maka tun da ka ga annabinmu haɓe da su haka yi babu wanda bai son kuɗi illa dai kowa yana bin wasu hanyoyi ne na kare mutunci ne da addini yanzu haka tashi yanzu cikin ku ya te ma'auna ya te da ɗan baro ne ya ce kai mai shinkawa a zo buhu mai toliya guda biyu ya azama ya ce mai gero a zo min biyu kai mai masara dai guda ya isa to muje dan baro akwai mai haka nan in ya haka nan ni za a cewa na ga malla mai cewa lafi na haka wallahi ko kare ta yari yanzu wani na cin gaban kai tara baro to to ana rayuwa babu waɗanda to sannan ka ce malam bai son kuɗi don ɗai kana wawa ka ce kuma nan. babu wanda bai son kuɗi illa dai hanyoyin da aka bi wajen neman kuɗi sun ka bambanta da mutane amma kowa na son da ba a rayuwa sai da suwa to kowa na son su kowa an ka matsa makawo kawo to abinda ko yana shi yana bayyana Allah ya ce da mu Allah shi mana jagowa Allah shi mana karshe mai kyawu Allah ya sa aljanna makomar shi matasan mu Allah ya shirya mana abin Allah ya sa su rika zuwa makaranta dan Allah Allah ya sa su riƙa yi wa karatu don Allah Allah ya gafarta mana shi mana